Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba bakwai ga watan Agustan shekarar 2019 akan mitoci 19, da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ne ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo kuma za a same mu ne ta voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba ya kuma makeri ne tare da sarfin Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House na kokarin nuna cewa ba ta neman ruruta wutar rikicin cinikayya da kasar China. da alamar shirin amurka dinnan na barin raguwar sojojin ta asiri galabar da aka yi kan kungiyar isis ta ɗore ya fara gamuwa da suka Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI na binciken shin ko akidojin tayar da hankali sun yi tasiri kan ɗan bindigan nan mai suna Kano Bet? kanan labaran kenan to bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya a najeriya ta fara wani aikin binciken lafiyar kwakwalwar jama'anta saboda wuce gona da iri a da suke yi a cikin aikinsu to ko menene tasirin wannan aikin da sanin irin mutanen da za mu yi amfani da su shi ya sanya ake yin irin wannan don saboda kada a dinga samun kuskure a cikin ayyukan za ku ji cewa tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya gana da shugabannin fulani a gidansa da ke abu kuta domin jin irin matsaloli da suke fama da su a cikin kasar to yayin da wasu ke yabo wasu kuma cewa suke taron da ka fulani na ya riga ya yi litinin saboda mi saboda abin da kamata a yi tintini ba ita ba sai yanzu an ga cewa ba ba ya mafita da sai fita madina dauda na tafi da shirin ta na demokaradiyya a yau amma duk sai bayan an sha labaran duniya Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. fadar shugaban kasar amurka ta white house na kokarin nuna cewa ba ta neman ta wutar rikicin cinikayya da kasar china bayan da gwamnatin shugaba donald trump ta ɗau matakin hannunka mai sanda na ayyana china a matsayin mai cogin darajar takardar kuɗi. Mun tattauna da kyakkyawar manufa kuma muna son mu ci gaba da tattaunawar da cana, duk wadda takaicin yadda wakilan cana a wurin tattaunawar suka kasa cika alkawarin da suka yi a baya da kuma rashin ci gaba a tattaunawar. A cewar Larry Kudlow, daraktan hukumar tattalin arzikin Amurka lokacin da yake magana da manema labarai a jiya talata. kofar ma'abuɗe a buɗe take don ci gaba da tattaunawar a cewar kudlo ya ci gaba da cewa muna kan shirin don tawagar 'yan china su zo nan a watan satumba bayan da aka kasa gano bakin zaren zaman tattaunawar da aka yi na baya-bayan nan a makon da ya gabata a shangai da alamar shirin amurka din nan na bar raguwar sojojinta a syria don galabar da aka yi kan kungiyar isis ta dore ya fara gamuwa da suka inda wasu jami'an soji ke gargadin cewa wannan irin dabarar na baiwa kungiyar ta'addancin sukunin farfadowa wannan shakku wanda ya fito fili a rahoton ma'aikatar tsaro jiya talata na zuwa ne yayin da amurka ke neman hanyar samun gudunmawar sojoji daga kasashen wato daga kasashen kawayenta da za a girke a siriya a daidai lokacin da ake gargadin cewa duk da yake isis ta rasa iko da yankin da ta ayyana a matsayin daularta ko kusa ba a murkushe mayakanta ba wasu daga cikin soke-soke mafiya tsanani kan wannan abin da rahoton ya bayyana da kammala janya sojoji sannan a hankali da amurka ta yi a siriya na zuwa ne daga Jami'ar rundunar haɗin gwiwa ta cgtf oir wadda ke lura da ƙoƙarin da sojojin amurka da na gamayya ke yi don kawar da ƙungiyar isis yayin da 'yan sanda a birnin dayton na jihar ohio ke kokarin gano musabbabin harbe-harben kan mai uwa da wabin nan da aka yi a dandalin shakatawa dare din nan da ke birnin hukumar binciken manyan laifuka ta fbi na binciken shinko a ƙidojin tayar da hankali sun yi tasiri kan ɗan bindigar mai suna kano bets jami'in fbi tad wickerman ya faɗa manema labarai jiya talata cewa jami'ai suna da shaidar da ke nuna cewa bates na duba yiwuwar rungumar irin waɗannan aƙidojin amma bai bayar da cikakken bayani a kai ba Wikiman ya ce bet baya daga cikin mutanen da hukumar fbi take saka ido a kansu ya kuma ce masu bincike na duba yiwuwar ko wani ya taimaka masa wajen kai wannan mummunan hari bet yana da shekaru 24 kuma ɗan wata kwaleji ne ya kashe mutane tara ciki har da kanwarsa ya kuma raunata wasu 26 amma wasu mutanen da suka san shi sun ce ya kwashe shekaru yana tattare da aƙidojin tashin hankali to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jakadan Amurka a Rasha, John Huntsman Jr. ya aika wa da shugaban kasa Donald Trump wasiƙa yin marabus wanda hakan ke nufin ya kawo ƙarshen aikin da yi na tsawon shekaru biyu. A cikin wasiƙar Huntsman ya gode wa shugaban ƙasa kan kamar yadda ya ce, Amincewa da kai da ni a matsayin jakadan Amurka a Rasha cikin wannan lokaci mai matuƙar wahala a tarihi kan dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. murabus ɗin nasa zai fara aiki ne daga ranar uku ga watan oktoba huntsman wanda ɗan jam'iyyar republican ne ya bar ofishin gwamnan jihar utah a shekarar 2009 lokacin da tsohon shugaban ƙasa barack obama ya naɗa shi jakadan amurka a china an zaɓe shi wa'adi na biyu shekara ɗaya kafin ya bar kujerar yayin da aka shiga kwana na biyu a jere da harkoki suka tsaya cak a kashmir 'yan majalisar dokokin kasar india sun amince da soke 'yancin cin gashin kan da aka bai wa yankin sun kuma amince da wani ƙudirin dokar karkasa yankin kasancewar an daƙile duk wasu hanyoyin sadarwa yana da matuƙar wahala a san ra'ayoyin mazauna yankin kan wannan mataki mai tsauri jiya talata an ci gaba da takaita zirga-zirga tamkar dokar hana fita sojoji suna ta sintiri akan hanyoyi tare da kakkafa shingaye a sirniga hedikwatar yankin yayin da aka daƙile yanar gizo da layukan wayoyi domin hana zanga-zangar 'yan awaran da suka kwashe shekaru talatin suna fama. daga ƙarshe ƙasar philippines ta ayyana dokar ta ɓaci kan annobar zazzabin cizon sauro tana mai cewa ya zuwa yanzu cutar wadda sauro yake yadawa ta kashe mutane aƙalla 622 a wannan shekarar an samu sama da mutane shida. da suka kamu da cutar daga watan janairu zuwa 20 ga watan yulin wannan shekara an samu ƙarin kamuwar mutane da kashi 98 cikin 100 daga shekarar ta gabata a cewar sakataren lafiya francisco duki lokacin wani jawabi da ya yi wa ƙasa ta gidan talabijin a jiya talata ya ce wannan ayyanawa da aka yi za ta baiwa ƙananan hukumomi damar yin amfani da kudaden agajin gaggawa domin yakar cutar zazzabin cizon sauran da aka fi sani da danki yana haifar da yanayi irin na mura ciki har da ciwon gaɓoɓi da zawo da wato da kuraje haka kuma yana iya haifar da matsalar numfashi da yadda jini ke yawo jikin mutum da kuma hana wasu sassan jiki aiki labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tumazalla, hukumar tsaron farin kaya a Najeriya ta Civil Defense ta fara gudanar da wani aikin binciken lafiyar kwakwalwar ma'aikatanta domin kaucewa bawa masu matsalar hankali makamai lamarin da ka iya yawaita harbe-harbe da babu gaira babu dalili a ƙasar. Ga rahoton wakilinmu Ibrahim Abdulaziz akan wannan batun. ba tun yau bane da kungiyoyin kare haƙƙin bani adama ke kiran da a binciki lafiyar kwakwalwa wasu jami'an tsaro a najeriya sakamakon wuce gona da iri da kuma zargin harbi ba bisa ka'ida ba to sai dai kuma don magance wannan matsala tare ma da tantance jami'anta kan wannan batu ya sa rundunar tsaron farin ta civil defense guda da wani jarrabawa da ya shafi tunani da kuma kwakwalwar ta ali abari feka na cikin jami'an sashen binciken kwakwaf na rundunar da aka turo jihar adamawa ya ko bai na muhimmancin wannan gwajin kwakwalwan. wato abin da ya kasa shi kwamandan janar ya bada umarnin shirya wannan abu don abubuwan da ya faru a baya da wasu daga cikin ma'aikatan mu kamar abin da ya faru a gombe abin da ya faru a lagos abin da ya faru a port harcourt wani daga cikin ma'aikatan mu ya ce zai kashe mutum ya je ya kashe mutum din kuma ta ga ba ɗauki maganar shi wani abu ba so daga baya hankalin manya-manyan ƙasar nan ya dawo kan shi ne ya sa wanda ya ba da umarni a je a gwada hankalin mutane shi sa aka yi wannan shi ko komandar rundunar ajiyar adama nuruddin abdullahi karin haske ya ma da cewa zai taimaka sosai makuwa kuma ba nan gurin ba ma mu mu nan domin mu ƙara haɓaka aikin mu mu ƙara sanin irin mutanen da za mu yi amfani da su shi ya sanya ake yin irin wannan don saboda kada a dinga samun kuskure ah, cikin ayyukan wasu na ganin wani berasa na saba da irin a yadda wasu jami'an ku suke rike daga kama abin da ya faru a gombe inda wani tsatsayi ya faru da sansu wannan na cikin dabarun wannan jarabawa to shi wannan tsotsayi an ce in an ce tsotsai yana iya zuwa ga kowa ba wai lalle sai jami'an mu ba kowa wanda yake abin nan inda tsotsayi ne yana iya zuwa wadakila ko akwai rashin kwarewa wajen rike bindiga da sanansu a ba magana rashin kwarewa yayin da a jihar adama ake wannan jarabawa ga jami'an tsaron

da uku yanzu amma ɗaya na da rai an an an kare shi an ya ya samu rauni ai an samu an kama su su shiga daji amma an kashe uku ɗaya yanzu an rufe shi kafa yanzu ga su ga su an shiga su wajen soja soja soja ka ya mako da zuwa lokacin da nake hada hancin wannan rahoto cikin dare kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba dsp david misal ya ce ko zai kira ni to amma ko shiru kake ji ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara halin to madalla a gaida ibrahim abdulaziz wasu 'yan najeriya sun bayyana jin daɗin su ga kira da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya yi wa shugabannin fulani a gidansa da ke abuya kuta domin jin irin matsaloli da suke fama da su a cikin ƙasar Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana. tsohon shugaban kasar najeriya olusegun obasanjo ya kira wani taro da shugabannin fulani domin jin matsalolinsu alhaji sale bayari shugaban kungiyar fulani makiyaya ta gan allah shine shugabanci al'umma fulani a taron daga fada tsakanin makiyaya da manoma zuwa satan shanu zuwa kuma sa da makami zuwa kuma sace mutane abubuwan da suka addabe mu kenan a kasan nan wanda suka jawo mana dukiyar mu nan ta sana'a ba ilimi ba aikin gwamnati ba gonakin kansu ba wani sana'a ban da wannan kiwo an zo a kashi dari a raba su da shanu na wajen kashi talatin da biyar to sai ya zama cewa wayannan abubuwa din ba su ne kaɗai ba amma sun haɗu sun hana ma ɗayan fulani makiyaya samun wani hanya na rayuwa in ba ta aikata laifi ba akan haka na ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya sunana alhaji bilyaminu na alhaji dan baba saba ibada abin da ya daidai ya yi kyauta kuma ya nuna shi dattijo ne a ƙasar nan kuma ya yi kyau saboda ba shi kadai ya taba zama shugaban ƙasa ba ba kuma shi kadai ya taba zama shugaban kuma ya ga yan niyan da duk abin da ya faru a ƙasar nan ba fulata ne ake cewa yanda ake tashin hankali daga wanda za a sace sai wanda za a je gidansa a kashe yau kuma duk fitinan da ta taso ce ake fulani ba a dora kowace kabila fitina sai fulani kuma yanzu fitina ta riga ta zama ruwan dare gama duniya da mu hausawa da fulani da inyamurai da yarbawa kowa ina neman fitina a kasan nan abinda bai kai ba sai a rinka nema a daga makogoro to kaga wannan bayi bane sunana sama'ila 1000 taron da ka fulani na ya riga ya yi litinin saboda mi saboda abin da aka mata a yi tintini ba ita ba sai yanzu an ga cewa ba ba ya mafita da sai fita ba ganin cewa ba shi ɗaya bane da cijo ba shi ɗaya bane tsohon shugaban kasa amma ya kire fulani domin a samu samu damuwar su kuma a samu zaman lafiya a Najeriya. To tun yau sa farko tun tun tun tun tun tun tun tun na fadar Fulani a Najeriya tun lokacin goma ma na yi ba su ba wannan kan siyasa ne yan siyasa ne kawai. Sunana Muhammadu Bankana nan akara akele Ibadan. Me za ka ce a game da kiran taron da Obasanjo yi wa Fulani a gidansa na Abeokuta? Gaskiya na ji daɗi kuma na yi farin ciki tun da matsayin shi dottijo a nan dai kudancin Najeriya ba mu taɓa samun wanda yake da sulhu tsakanin hilaye fulani ko wani kabila daban in ba wannan obasanjo ba allah kara taimaka mai kuma ya rike dottako ne kana ganin wannan kiran da yayi zai sa a samu zaman lafiya tsakanin yan najeriya duk wanda ya kira sulhu allah zai rubuta mai alheri a ciki kuma zai kawo zaman lafiya zai kawo zaman lafiya in allah ya yarda to kana ganin zai hana aikata laifuka irin satan mutane da fashi da makami in dai an ka samu fahimta za a samu daidai a zanna kowa ba shi haƙƙin shi kuma za a samu zaman lafiya hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a Nigeria. kuma da la'agai gaida hasa Umar bol Sai dai waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe ɗaya ne da minti goma sha shida. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sako. mun samu matsaloli a farkon zuwan alhazai na 'yan damfara wanda suka dinga kwacewa alhazai ko kuma suna yaudarar su su ja su ko za su musu rakiya gurin su haƙori ko su musu rakiya gurin canji ko su musu rakiya gurin su siyayya ko su nemi su taimaka alhaji idan ya bata zuwa hotel ɗinsa a irin wannan halaye an samu da yawa alhazai an yi musu damfara na su To sai a mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoto akan kokari da hukumar aikin hajjin Najeriya take yi domin kare mahajjatanta wato da suka kai dubu arba'in da hudu da dari hudu da hamsin wanda suka riga suka isa a birni wato kasa mai tsarki kenan. Amma yanzu ga shirin mu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Nisha Madina Dauda. Yau shirin zai duba batun wutar lantarki ne a Najeriya daga shekarar 1999 zuwa yau ku biyo ni. Majalisar wakilai ta tara ta ce za ta yi binciken tsohuwar gwamnatin Olusegun Obasanjo daga shekara 1999 zuwa shekara 2007 domin ya ba da bayani kan dala biliyan goma sha shida da gwamnatin sa ta ikirarin kashewa kan inganta wutar lantarki sannan majalisar za ta faɗaɗa bin kwakwafin batun wutar lantarkin har gwamnatin marigayi umaru musa yar aduwa ya zuwa na goodluck jonathan da kuma gwamnati mai mulki a yanzu ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu buhari gashin faɗa da wakilin sashen hausa isa lawal ikara ya haɗa mana daga jihar kaduna har yanzu dai ƙwararru da masu fashin bakin al'amuran yau da kullun na ganin maganar samar da isasshen wutar lantarki a najeriya na ƙasa ne kawai tana dabo duk ko da irin ikirarin kokarin kwakulo samar da wutar lantarki da gwamnatocin najeriya suka dinga yi a lokuta daban-daban a baya matsalar wutar lantarki a Nigeria dai ita ta sanya tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya sauya wa kamfanin samar da wutar lantarki na Nigeria nefa suna zuwa PHCN kafin daga bisani ganin bata sauya zani ba yasa gwamnati ta sai da kamfanin kacokam sai dai duk da komawar kamfanin samar da wutar lantarkin Nigeria zuwa hannun 'yan kasuwa wasu na ganin har yanzu dai bata sauya zani ba Kwamar Muhammad Lawal ɗaya ne daga cikin masu fashin baki a kan al'amuran yau da kullum. kuma ya ce har yanzu dai wutar lantarkin Najeriya na cikin wani hali. Har yanzu ana na inda yake wasu wuraren ma sai ci baya da aka samu game da wutar. Za ga inda suke samu awa biyar, awa hudu yanzu sun koma awa daya, awa biyu. Me dalili? To, za ka rasa gane lamarin shin laifin daga wurin gwamnati ne koko daga wurin 'yan kasuwan da aka sai da mota ne. Kullum za ka ji su 'yan kasuwan suna complain. maganan cewa wutan daga inda ake generating ta ne ba su samu suna siya da ya kamata to ta yaya aka samar da ita ba injinan da za su rarraba ta alhakin waye ne a samar da wutar lantarki tunda ana magana mutanen ƙasa su ma da suke shan wutar ba biya suke ba alhakin gwamnati ne ta samar da wutar lantarki sai ta sa ka'ida kowa yanda aka ce za a kawo prepared meter ka je ka siyo kati ka sa mitar ka ran da katin ka ya kare wutar ka ta tsaya to in gwamnati bata samar ba ina za ka samu wutar da har ma za ka yi tunanin ka biya kuɗi yan kasuwa sun ce ana samun turjiya ko da da wannan mita wasu ba sa sa sawa ko kuma suna bi ta bayan gida don su sha wuta a kyauta. To ba a bullo ta yadda za a sa ba ne. Ai in aka bullo yadda yadda za a sa gwamnati ta yi tsari ko mutane suka ga wutan nan tana biyan bukatunsu ba abin da zai hana mutane ba za su biya kuɗin wuta ba. Maganar samar da isasshiya kuma ingantacciyar wutar lantarki a Najeriya dai na cikin matsalolin da ke damun masu kamfanoni ƙanana da manya. yayin da masu amfani da wutar lantarkin a gidaje yau da kullum ke kokawa akan yadda ake kokarin karban kuɗin wuta alhalin wuta ba ta samuwa kamar dai yadda wasu 'yan ƙasa suka nuna rashin gamsuwa game da tsilla-tsillar da ake samu akan samar da wutar lantarkin a wannan ƙasa. sunana ibrahim ɗanbatta mazaunin maraban jos magana ingantaccen wuta a najeriya ma bata taso ba awa biyu kawacal za a sako mana wuta sai a ɗauke ta gaskiya al'amari inda gwamnati tana so ta yi wa talakawa adalci ta karbe wannan wutar mai magana adamu abubakar doguwa gaskiya wutar lantarki a najeriya gaskiya ba kaman yadda take hannun gwamnati ba a da maimakon an saida mai yan kasuwa a ce ta inganta kamar yadda kawai tafi da gidanka ta inganta to wutar ya zo kasance gaba daya kusan lokacin tana gwamnati gaskiya an fi samunta rana zulai gaskiya ba a samu ba a wani samun wuta sosai gaskiya dai an fi samun wuta ba ya kamar yanzu ba isa ibrahim amma ana kira na isa arewa maganan wutan lantarki an riga an ci bayan baya aka ci a wajen wutan lantarki saboda duk kowa sana'a ma ya rufe tuni dai ganin yadda kokarin kwakulo wutan lantarkin da za ta ishi 'yan najeriya a bangaren gwamnati da kuma 'yan kasuwa ya ci tura a wannan kasa ya sa wasu sun fara tantama game da tabbacin samar da wutan lantarkin a faɗin wannan kasa isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya akan wannan batu na hira da ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin majalisar wakilai da zai binciken wannan lamari na wutan lantarki injiniya muhammad ali ga yadda hira ta ta kasance da shi wannan shine zai zama karo na uku da majalisar wakilai ke irin wannan bincike me ya faru da wa'yancan na baya na farko dai ina so shaida miki cewa wancan da aka yi ma na majalisa ta shida ina cikin kwamitin da suka yi bincike a kai kuma alhamdulillah mun gano madakala kala-kala kuma mun fito da rahoto amma kamar da ke sani kasan nan da wa'yancan mulkin da suka wuce baya allah ya ji kan yar adwa da gafara allah ya rama masa shi ya fara fito da wannan abun na cewa an kashe kuɗi maƙudai. amma daga karshe da aka zulfa bincike ma sai aka gano biliyan goma sha shida ne kuma a lokacin kwamiti ya zaga kasan nan gaba daya inda ake wutan lantarki ake aikin nan da aka ce an kashe kuɗin nan ba inda ba mu zaga ba kuma mun gano wurare da yawa wasu ma a lokacin an kashe kuɗin a takarda an ce an kashe amma in ka je ba za ka ga komai ba ko muka zo muka ba da rahoto to kawai da ke sani rahoton na ya bar baya da kura da yawa wanda a lokacin wannan rahoto ya ga wasu da yawa manyan mutane da suke da hannu a kai wannan tasa aka yi ta yakar wannan rahoto daga karshe dai rahoto da aka mika shi majalisa ta sake wani kafa wani kwamiti karkashin wanda e speaker tambuwal kenan suka majalisa ta bakwai kenan duk a ta a ta shida ne ta sake duba wannan abu da kwamiti yayi aka daɗa gyara rahoton aka tura shi a lokacin masu mulki na wancan lokacin suna cikin madakalar da yawa sai da aka rahoton shi yasa baki ji komai a kansa ba dalilin da yasa kenan sai da yanzu ana ganin cewa akwai gwamnati da wata il'in ta kalla za ta iya taka kafar kowa yake da laifi shi yasa majalisa ta ce to tun da yake haka ne a dawo da wancan bincike wanda wata ilkal kaɗai ma wancan rahoton za domin sanda muka fara wancan binciken wasu sai suka yi maza maza suka je suka fara wani abu a wuraren da aka ce babu kuɗin nan ko ba aikin to kin ga yanzu dole ne in kwamiti zai bincike dole zai ga wani wurin karshen ta ma an yi aikin watakil daga jin kishin kishin zamu wasu sun koma inda ake ganin ba yi aikin ba an cinye kuɗin watakil dan kada asirin su ya tono kuma ina kyautata zaton kasan nan karkashin jagorancin janar muhammadu buhari a matsayin shugaban kasa majalisa ba za ta mika irin wancan rahoto a ce ba komai akai ba insha Allah. al'adar ku ce in majalisa ta shida ko ta bakwai ta yi aiki akan wani abu da ya shafi ƙasa aka ba da rahoto in ba ya aiki da rahoton nan ba sai a sake maimaitawa a wata majalisar ba ana nufin lallai sai an maimaita kamar abin da aka yi baya ba ai wata maimaita tana ɗaya daga cikin rahoton a karkaɗe shi a sake duba kamar yadda nake ce miki wata garin wancan rahoton wani ya koma ya yi wani abu kai kaga rahoton ba zai zama ɗaya ba. yaya ƙwararre a fannin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa yusha'u aliyu yake kallon wannan yunkurin binciken wutan lantarki da majalisar wakilai ke shirin yi. to wannan yunkuri na majalisa ba shi ne kasan yake bukata a yanzu ba abin da yake bukata shine mutanen da suka san wutar lantarki kuma suka shirya su aiki domin samun wutar lantarki da kuma kamfanonin da suka fi cancanta wurin irin wannan aiki shine a gaban majalisa ta tabbatar su ne suke rike da wutar lantarki da kuma irin kudaden da za a samar domin samar da wutar lantarki bincike mun ga irin shi ba ɗaya ba ba biyu ba kuma duk sanda aka fara shi a ƙarshe ba a iya gama shi an yi a man fetur an yi a wutar lantarki nan an yi a wasu abubuwa ma da dama har yanzu kuma da za a yi irin waɗannan ɗin to ainihin ma'aikatan ne za a ci gaba da yi mata rauni saboda shi wutar lantarkin nan akwai ƙasashe a afirka wanda suka yi nasarar samar da shi to dole ne kasar najeriya da 'yan majalisu su zauna da waɗannan kasashe su ga wasu irin kamfanoni ne da kuma wasu irin tsari suka bi suka samu wutar lantarkin nan wannan shi zai fi ma tattalin arziki amfani fiye da bincike-bincike waɗanda eh, hukumar dama tana cikin tana da ƙazanta da dama a cikinta sannan wanda suka shafi kazantan suna da yawa a cikin ƙasar amma abin da yake shine a dakatar da ɓannan sannan a shiga a gabatar da abubuwan da zai taimaki mutanen najeriya domin su samu ayyukan yi domin ta wutar lantarkin nan ba tattalin arzikin duniya da zai ci gaba a duniya ba tare da ya samar da shi ba a shekara 2008 Majalisar Wakilan Najeriya ta taɓa ƙaddamar da bincike kan dala biliyan goma sha shida da tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ya ikirarin kashewa don inganta lantarkin ba tare da ikirarin ya tabbata ba. A wancan lokacin tsohuwar gwamnati ta ce ta zuba maƙudan kuɗaɗe a fannin lantarkin abin jira a gani shine yadda wannan bincike zai kaya. A nan shirin zai dasa aya a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara da ƙwararre a fannin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu. biyu. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya. To madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga Sarfi Hashim gwamnati ya dawo da takaitattun labaran duniya. fadar shugaban kasar amurka ta white house na kokarin nuna cewa ba ta neman rurutu wutar rikicin cinikayya da kasar china bayan da gwamnatin shugaba donald trump ta dau matakin hannunka mai sanda na ayyana china a matsayin mai cogen darajar takardar kuɗi mun tattauna da kyakkyawar manufa kuma muna son mu ci gaba da tattaunawar da china duk wadda takaicin yadda wakilan china a wurin tattaunawar suka kasa cika alkawarin da suka yi a baya da kuma rashin ci gaba a tattaunawar a cewar larry kudlow daraktan hukumar tattalin arzikin amurka lokacin da yake magana da manema labarai a jiya talata da alamar shirin amurka nan na barin raguwar sojojinta a siriya don galabar da aka yi kan kungiyar isis ta ɗore ya fara gamuwa da suka inda wasu jami'an soji ke gargaɗin cewa wannan irin dabarar na baiwa ƙungiyar ta'addanci sukunin farfaɗowa. Wannan shakku wanda ya fito fili a rahoton ma'aikatar tsaro jiya talata na zuwa ne yayin da Amurka ke neman hanyar samun gudunmawar sojoji daga kasashen ƙawayenta da za a girki a Siriya a daidai lokacin da ake gargadin cewa duk da yake ISIS ta rasa ikon yankin da ta ayyana a matsayin daularta ko kusa ba a murkushe mayakanta ba. yayin da 'yan sanda a birnin dayton na jihar ohio ke kokarin gano musabbabin harbe-harben kan mai uwa da wabin nan da aka yi a dandalin shakatawa daren nan da ke birnin hukumar binciken manyan laifuka ta fbi na binciken shin ko akidojin tayar da hankali sun yi tasiri kan dan bindigar mai suna conor jami'in fbi ted wickerman ya faɗa manema labarai jiya talata cewa jami'ai suna da shaidar da ke nuna cewa bet na duba yiwuwar rungumar irin waɗannan aƙidojin amma bai bayar da cikakken bayani a kai ba. jakadan amurka a rasha john huntsman jr ya aika wa shugaban kasa donald trump wasikar yin murabus wanda hakan ke nufin ya kawo ƙarshen aikin da na tsawon shekaru biyu a cikin wasiƙa huntsman ya gode shugaban ƙasa kan kamar yadda ya ce amincewa da kai da ni a matsayin jakadan amurka a rashi cikin wannan lokaci mai matukar wahala a tarihi kan dangantakar wato tsakanin ƙasashen biyu. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za ku ji mu dauke da wasu sabbin labarai wato rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. mu. yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na murya amurka musamman ma sarfila hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ba da umarni wato malam cd da injiniyan mu na wannan safiyar john ellison baba ya ko makeri ne daga dan washington dc ke sallama da ku sai da hatsi salamu alaikum Afrique.